الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da faduwa a wannan yammaci na juma'a yammacin sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu da dari hudu da talatin da uku wadda kuma ina ganin yayi daidai da uku ne ko ne uku ne ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha biyu miladiya jiya yin za mu tuna mun cike a ƙarshen aya ta arbain cif a wannan sura mai albarka suratul furqan wadda yau da izinin Allah za mu tashi a farkon aya ta arba'in da ɗaya kafin haka akwai tambayoyi shi kansa kafin tambayoyin ina da jan hankalin masu tambayoyin su kansu fahimci cewa tambayoyin da ake rubutowa ba zai yiwu a iya karanta su ba duka akwai waɗanda na ga sukan nuna damuwarsu akan sun rubuta sun rubuta ba a karanta ba kusa kullum nakan karanta nakan ga tambayoyi da aka kawo wadda ba sa gaza saba'in ko wani abu mai kaba da haka to ba na tsammanin in dai ba filin amsoshin tambayoyin ku za mu mai da cin ba iya karanta waɗannan takardu Allah ya sa mu dace da haka ayi hakuri abin da ya samu alhamdulillah wanda kuma bai samu ba sai mu yi hakuri a wajen ramadana za a amsa kuma cikin taimakon Allah mafi yawa malaman da ke tafsiri a gurare da yawa sukan amsa tambayoyi waɗanda suke da munasaba da tambayoyin da ake kawo so matukar naji wani malami ya bada amsa wacce take gamsasshiya nakan hakura da iya amsar da shi din ya bayar Allah ya sa guda ce. baya na farko na cewa menene hukuncin karanta bismillah a cikin fatiha a sallah karanta bismillah a fatiha wajibi ne cikin ladubban karatun alkur'ani sawana a cikin sallah ko a ko a wato wajen sallah matukar mutum zai fara karatun fatiha to kuma wajibinsa ne ya fara da bismillah domin ba a saukar da ita ba sai da bismillah an maimaita saukar da fatiha ba sau ɗaya ba to amma kuma duk da haka sauka na farko da sauka na biyu kowannen su da bismillah aka saukar wa annabi sallallahu alaihi sallam da haka a cikin sallah ko a wajensa a bayyane ko a sirrance idan mutum zai yi karatun fatiha to akwai ya yayi bismillah bambancin yin bismillah a sallah da kuma wajen sallah shine idan mutum zai yi bismillah a cikin sallah zai sirranta bismillah ko da kuma zai karanta fatihar a bayyane sai mun fahimci wannan sallar maghrib da isha da sallar asuba ana bayyana karatu sallar juma'a sallar idi ana bayyana karatu mutum zai yi bismillah kafin ya fara karatu sai dai zai yi bismillah ne a sirrance malamai suka ce lokacin da mutum ya kabbarta sallah kafin ya fara karatu zai yi abubuwa guda uku a sirrance abu na farko du'aul istiftahi abu na biyu isti'aza abu na uku basmala wannan dukkanin a sirrance sannan daga nan mutum ya fara karatu daga alhamdulillahi rabbil alamin sai ya bayyana shi mun fahimci wannan sannan ba fatiha kadai ba dukkanin surar da mutum zai fara ta a farko a ladabin karatun alqur'ani shine yayi mata bismillah zai kuma sirranta bismillah ne in a sallah ne in kuma wajen sallah ne zai iya bayyanawa zai iya sirrantawa Allah ya samu dace wannan na cewa yi bayani da menene karin bayani dangane da tambayan kabari an ce za a tambayi mutum man rabbuka wa ma dinuka to kuma na ji wasu suna cewa bayan wannan ma za a tambayi mutum dangane da dukkanin ayyukan da shi din ya yi to menene gaskiyar magana abin da ya inganta a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyin kabari guda uku ne rabbuk man nabiyuk wa madinuk wannan su ne tambayoyi guda uku to amma babu wanda zai amsa su sai wanda ubangiji ta'ala ya tabbatar da furcin shi wannan kuma su mumine ne kadai ke samun wannan dama su amsa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al'ana yus'al da sai in mutum ya hada da addu'a Allah ya tabbatar da furucin mu baki daya waɗannan su ne tambayoyi tambaya dangane da ayyuka za a yi wa mutum amma sai bayan an tashi ranar tashin alkiyama za a tambayi mutum dangane da ayyukansa baki da la ta tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba an umrihi fima afla wa an shababihi fima abla wa malihi bin aina iktasabaha wa fima faqa wa an ilmihi ma za a amila fi sannan Allah yake wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalun ashe kaga mursali za ashe lalle za a tambayi kowa kenan ba mu ikon amsa tambaya daidai yace mutum ne ya ci bashin banki sai bai biya ba aka dauki tsawon lokaci banki ta kai shi kotu kotu sai ta kwace kadararsa wadda darajar kadarar ya kai dubu ɗari bakwai sai ta sai da kadarar dubu ashirin shin wanda ya saya dubu ashirin ya ci halal ya saya dubu ashirin ya ci halal shinki ne sai eh, kotu bata kyauta ba kuma wannan yana ɗaya daga cikin irin zalunci na jari hujja sannan yana daga cikin irin musibar da bankuna da ke ta'ammuli da riba suke ɗora ma al'umma iskalin bankin da ke tafiya a bisa tsari na musulunci ba za ka same shi da irin wannan tunani na zalunta mutane akan kadarorin su ba ko da ka ba da collateral security wannan collateral din ai tun farko ana valuing ne shi ana zuwa a auna darajarsa a san kimarsa a san farashinsa nawa ne kafin a baka kuɗin da za a baka kaje kai mu'amala da shi ko kasuwanci ko wani abu mai kama da wannan so wannan kadarar da aka auna aka gano nawa ne farashinsa kafin a sayar kafin a baka kuɗin to kamata ya idan za a sai da shi sai a zo sai a auna shi a daidai wannan lokaci amma da yake yahudanci ne akwai abin da suke cewa depreciation shi za a cire sai a ce to a kowane shekara ana ana rage depreciation na kashi ɗaya wato kashi ɗaya bisa goma sai a lissafi to yanzu ya yi shekara ashirin ko ya yi shekara kaza to a takaice ma gidan ya zama zero ma kenan yanzu bai da ba ma ko kobo a cikin shi da haka ko nawa za a iya gwanjatar da shi wannan zalunci ne kawai da yahudu adadin yanzu ya ƙara daraja wai sai su ce daraja shi ya kare yahudanci ne shi yasa muke kira ga al'ummar musulmi su karfafi bankin musulunci mun san irin wahalar da aka sha gurin kafa bankin musulunci a ƙasar nan ƙananan bankuna sun yi ƙoƙarin su buɗe rassa na tsarin musulunci to amma lokacin da gwamnati ba bata yadda ba ba ta mai da tsarin ya zama na ƙasa ba da haka babban banki na ƙasa shi bai da aljuhu wanda ke kulawa da tsarin bankin musulunci muka yi ta fafutukan yadda za a ba da rijistan wannan tsarin aka yi nasara sakamakon wannan gwamna na babban banki da ke kai a yanzu Allah ya saka masa da alkhairi ya yi murfiti ya yi mata rijista duk da tsangwama da kiristoci da sauran mutane 'yan adawa suka yi ta masa ta da kulli da sauran bankuna masu ta'ammuli da riba da suka yi ta yi don ganin an dakile registration na wannan banki mai tafiyarwa a bisa tsarin musulunci da yake ta Allah ba ta su ba sai Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya rinja yadda abin da mu din muke nema aka ba da lasisi to yanzu ga bankin nan amma mafi yawa daga cikin 'yan kasuwar musulmi har yanzu ba su karkatar da akawun ɗinsu zuwa wannan gurin ba kamata dukkanin wani wanda ke gudanar da kasuwanci a yau musulmi ya juyar da jarinsa a nan cikin a halin da ake ciki regional registration yake da shi lasin din shi bai da dama ya yi operating a dukkanin ƙasa jihohin ƙasa baki daya sai dai ya ɗauki wani ɓangare na ƙasar amma ba duka ba wannan yasa jihohin kudu maso yamma wato jihohin yarabawa suna ta kuka akan yaya aka takaita jarin bankin zuwa ga haka to kuma jarin shi ne a iyakarsa kenan iya jarin da yake da shi kenan gwamnatin babban banki wato ta yi wani tsari ne tsarin da ta yi shi ne madadin a ce kowace banki sai ta mallaki biliyan 25 kafin a yi mata rijista alhali ba kowace banki bane za ta iya mallaka bankin musulunci na daga cikin wanda bai mallaki wannan jarin ba da haka sai ta fito da tsari sai ta raba bankuna gida uku akwai ajin farko waɗanda za su iya gudanar da hada-hadan cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa wato international da su ne za su mallaki biliyan 25 akwai aji na biyu waɗanda za su iya gudanar da hada-hadan ciniki a ƙasa baki ɗaya dukkanin jihohi 36 wadda national kenan kuma sai aka yi musu farashin jarinsu da ina kyautu su tsammanin biliyan goma ne sannan sai kuma wadda za su gudanar da tsari a bisa yanki na ƙasa ba dukan ƙasa ba bankunan da za su gudanar da regional operation aka yi musu farashi in ban manta ba ina jin biliyan biyar ne sai zama na bankin musulunci yana da jarin biliyan bakwai an biliyan biyar za a iya bude wani bangare na ƙasa ba duka ƙasa ba sai ya sa jarinsa sai aka ba shi lasisi na ya gudanar da harkarsa a bangare na ƙasa yau idan jarin shi ya kai biliyan goma zai koma ya je ya nemi a sabanta masa lasin ɗin shi da zai iya buɗewa a dukkan jihohin ƙasan baki ɗaya ya za a jarin ya kai biliyan goma ko kun ƙaurace masa yan kasuwan mu su dawo yan siyasan mu su dawo gwamnoni da muke da su a jihohin arewa su karkatar da aljihun gwamnatocin jiha zuwa ga wannan bankin bankin da haka ta yadda zai kai matsayin da zai mallaki lasisin da zai gudanar da harkarsa duka kasan gaba daya sai zama da duk inda musulmi yake a kasan zai iya cin gajiyar wannan al'amari ina fata mun fahimci wannan kungiyoyi na addini masallatai da sauran waɗanda suke da account duka ya kamata su bubbuɗe account da wannan bankin su wannan da kyau yana da matukar amfani musulmi su karfafi bankin ta hanyar kai jarin su da yawa wasu daga cikin musulmi tunaninsu yakan karkata ne akan wato riban kadai ba riba bane ba kadai illar ma akwai ta'ammuli da haramun bayan ta'ammuli da riba a sauran bankunan da muke da su mu fahimci wannan da kyau bankin musulunci shine wanda bayan baya ta'ammuli da riba kuma baya ta'ammuli da haramun wata banki za ta ce maka ai ba za ta yi ta'ammuli da riba ba to wannan kuma wani abu ne daban so ta'ammuli da haramun babu bankin da ke da wannan damar rashin ta'ammuli da haramun a ƙasar nan wanda yake 100 bisa ɗari sai bankin musulunci wato jaiz bank da aka yi ma rijista shi kadai ne amma sauran suna iya yin ta'ammuli da haramun sukan ba da rancen kuɗi wa safaran gumaka su ba da rancen kuɗi wa kamfanin jiya su ba da rancen kuɗi wa cocina da makamantansu inda za a ce Allah uku ne shi bankin musulunci baya wannan sana'ar saboda sana'a sai an duba halaccinta kafin a ba da kuɗi a yi sponsorin halaccin an zaɓi wasu fitattun malamai masana addini na gaske ba na wasa ba waɗanda su ne bot din da kuke ba da shawara dangane da halaccin kasuwanci ko rashin shi halaccin ba bashi ko rashin shi kafin bankin ta aiwatar sannan an ba wa bot din karfi sama da manajojin bankin ta yadda su in sun ba da umarni to umarnin su yana su kwafa din umarnin manajojin banki babu wani manajan da ya isa ya taka wannan dokar kuma da qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam cikin waɗannan bot din akwai babban malamin mu a sheikh muhammad ibn usman yana da gaske so ina ganin ko shi kadai kafa bihi taskiya Allah ya sa mu dace da aka musulmi su koma can wannan mai kadarar dubu ɗari bakwai da aka biyar masa da dubu ashirin ya saba wani umarni ne tun a karan farko dama Allah ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim to kaga fitnar ta farko ke amma wanda ya saya ya saya halal shirye da mu wannan na cewa wani na cewa wai na ji wani malami na cewa azara ba baban annabi ibrahim bane alaihi salatu wassalam sai ma na ji ma na ji an ce a dai na gani kuma a rubuce allah ya ce azara baban annabi ibrahim ne da haka a antum a'lamu amillah allah shi ya fi sani allah ya ce azara mahaifin annabi ibrahim ne ibrahim li لأبيه azara haka azara mahaifin annabi ibrahim duk da akwai shubuhar da ake dan fakewa da ita cewa ai inda babansa ne sai dai a ce li abihi kamar ɗa ne zaka aike shi idan gurin mahaifinsa zaka aike shi cewa zaka je ka gurin babanka ka karbo min abu kaza idan zaka aike shi gurin kani ko wan mahaifinsa duk da su ma mahaifa ne a gare shi zaka ce je ka gurin babanka abdullahi je ka gurin babanka ibrahim je ka gurin babanka wane saboda ba su ne asalin waɗanda suka haife shi ba amma in da asalin ne babanka kawai ya wadatar da aka tunda aka ce li abihi kuma aka ce azara to wani ne mai kama da baban amma ba baban ba to ya za a yi da faɗin allah ta'ala kuma annabi ibrahim yake faɗin cewa ya abati lima ta abudu ma la yasma'u wala yubsir wala yughni anka shay'a ka kawo baban wani ba bai kuma kawo sunan wani ba Allah shiryar da mu azara mahaifin annabi Ibrahim ne to kuma wawa menene jayi a cikin sa za zaka tsaya a azara baban annabi Ibrahim ne sai ka mutu Allah ya tambaye ka me yasa kace azara baban annabi Ibrahim ne sai kace Allah na gani a cikin alqur'ani kai kace ka ta ko baka fita ba to amma sai kace azara ba baban annabi Ibrahim bane ba sai Allah ya ce baka karanta bane nake baban shi ne sai ka ce masa ne ba za ka fita ba da ka ba da fata wadda za ka iya fita a gaban Allah babu ruwanka da batun maganar mutane ka da kanka a gaban Allah kar ka rudu da yawan mabiya Allah ya shiryar da mu a tambaya ya ake a gane jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam <laughs> ana gane jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar tarihi tarihi yanzu husaini dan ali ibn abi talib jika ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta yaya saboda mahaifiyarsa ita ce fatima ita kuma diya ce ga annabi ilma jika ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam abul as ibn rabi'a lili shine diya ce gurin zainab zainab kuma diyar manzon allah ne sallallahu alaihi wa sallam da salsala ake ganowa na annabi sallallahu alaihi wa sallam balarabe ne ba hashimi ne nan asalin yakan iya gane ta ina ya kamata a samu jikar kamata in za a samu jikansa sai a same shi balarabe ba hashiwi kunna in dai jika ne na manzon Allah to ya zama balarabe ba hashimi ba haka kawai mutum ya zo ba haka kawai mutum ya zo da zaren goberanci ko wani abu da sauransu ya ce shi jikan manzon Allah bane ba ya kamata mutum ya gane afirka ya ce shi ma jikan manzan Allah ne to kaga akwai matsala kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai da jika dan afirka jikokin shi larabawa ne <laughs> mai ba wani jikansa dan afirka ko wannan ne kawai Allah ya tsiyar da mu wannan na cewa ya ji cewa lokacin da aka saukar da fasabbih bismi rabbikal azim fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi addu'a cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wannan hadisi ibnu aisha ta ruwaito shi hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi haka tace kana yu'awwilu alquran ya kasance yakan yi haka don fito da ma'anar alqur'ani Allah yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu yi tasbihi da godiya ga ubangijinka ka nemi gafararsa sai yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yayi wata da umarni ko bai aiwatar ba tace to haka yakan yi a ruku'in shi hakan yakan yi a sujjadarsa shine mai tambayin ke cewa shin zan iya maimaita waɗannan lafuzza a matsayin azkar ɗin da nake yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli haka kawai ba a ruku'i ba ba a sujada ba zaka iya maimaitawa sai dai ba zaka bashi lokaci ba ba zaka bashi adadi ba tunda yazo maka kawai zaka furta zaka faɗa ba zaka bashi lokaci sai lokaci kaza fitowar rana ko faduwar ta ba ba za kuma ka bashi adadi guda kaza ba to in baka yi wannan ba babu laifi zaka iya furta shi na cewa sai nake da mata to sai zama na gantakar da ke tsakaninmu da ita babu kyau domin ba ta kyautata mini a cikin haka sai na auri wata wadda kuma ita kuma duk abin da ya dace tana mini abin da ya faru shi dai kafin na auri wadda na aura na taɓa ba ta mota na ta tuka shin hakan laifi ne ko ko ba laifi ba wannan ya nuna mai tambayan nan kokari ya ga ya fita daga abin da yake sabon Allah ne ka mota ta tuka ko baka da daman da zaka bata motar ka ta tuka ba tare da izinin iyayenta ba saboda lokacin ba ka riga ka aure ta ba ba matar ka bace ba sannan kuma mazaje waɗanda suke da kishi ba sa barin matan su su tuka mota ballantana yan mata wanda ba su riga sun aura ba idan akwai kishi to matar ka ba za ka bata ta tuka mota ba saboda matsalolin da ke cikin tuka motar mace da dama ɗaya zai iya tare ta ya yi mata tambayoyi yadda yake so wadda kuma baya halatta tattaunawa tsakanin shi da ita sai zai iya tare ta ya maci ta tara a rashin sa seat bell ko kuma wani abu ya kama da wannan shiga gidan mai ta samu musayan magana tsakaninta da masu gidan mai da tattaunawa da mika kuɗi da ba da canji min lita na duka zai gudana tsakaninta da masu gidan mai sannan za ta iya samun fati akan hanya dare na iya samunta a wani guri ina iya sa ta kwana a wani guri saboda lalacewar motar kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada mace ta yi tafiya sama da kwanaki uku ba tare da muharraminta ba sannan matsalar mota na iya sa ta yi sati ma zai sa ba zai iya sa ba duka waɗannan matsaloli ne wanda idan mutum na da kishi to ba zai iya bari matarsa ta tuka mota ba Allah ya sa mu dace sunan za mu takaita da tambayoyin saboda yawan su zamu tashi a farkon aya ta 41 kamar yadda na faɗa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله رسولا أَنْ ubangiji ta'ala ya ce wa'iza ra'auka ra'auka duk lokacin da su kafarai ra'auka suka ganka anan Allah ya ce ra'auka sai ya sirranta damirin ya zama to damiri ne wanda yake mustatir ra'auka in suka ganka suwa a cikin suratul anbiya ita Allah ya fito da su karara yace wa idza ra'aka alladhina kafaru idan kafarai suka ganka in yattafidunaka illa huzwa ba komai suke daukan ka ba face izgili bi ma'ana babu abin da suke maka in ba izgili ba su dube ka su yi dariya su yi shewa su tafa su ce a hazan lari ba a sallahu rasula wai wannan ne za a ce Allah ya aiko shi a matsayin manzo wannan suna magana na izgili wato siga ce ta ta haƙeri da izjira wato na walakanci da munzantawa haka suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin asalif ɗin da kafirai suka yi amfani da su gurin tare masu musulunta shiga cikin musulunci da ma fitar da wasu inda za su ci nasara isa mutum har sai ya tsargi kansa ya ji cewa shi din kamar ya zama koma baya ya zama sanuwar waye saboda tsabar tsangwama da suke nuna musulmi majalisi suke da shi a cikin garin makka ko in ce majalis da dama akwai inuwoyi da tashoshi da bostop bostop na zama na manya-manyan kafarai da matsakaitonsu da kuma ƙananan duk lokacin da musulmi ya zo wucewa sai su dubi juna sai su fashe da dariya sai ɗaya ya koma gefe ya rika dan tattaunawa da wani kamar suna magana wani suna magana musulmi sai su rika dan nuna shi sai ya ji shi kuma ya tsargi kansa to haka suke yi Allah subhanahu wata'ala yake siffanta su cewa innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakuna mujrimai kafirai sun kasance suna dariya ma waɗanda suke sun yi imani in sun zo sai su fashe da dariya dubi wandansa dubi gemunsa dubi kaza shi wanda kuma har a yau ana samun irin waɗannan mutane har gobe akwai su wanda idan da zaka tafi musu da fima ta addinin musulunci da sun kalle ka sai su fashe da dariya wani ma dan uwanka na jini inda zai rabu da kai shekara biyu ko uku bayan wannan tazarar sai ka kafa gemu sai ya gamu da kai sai ce kuma wannan menene ai ka tsufa ai ka mai da kanka baya ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza sai ya albanta ka da gemu sai ka ji kamar ka koma ka je ka aske wani sai ce ai gemun bai ma kyau ba wani sai ce dare ka bari idan gemun ya cika amma ya tsiro anan ya tsiro anan kamar shukan yara ai bai kamata ka bashi ba ya kamata ka dan ciccije shi ya za ka bashi yayi kaho kamar tandan bespa ai ya kamata a ce ka dan sassabe shi baka ji an gaya maka ba a hadari akwai masu gashi dole ka sifatun wanda yake bai da kauri bai da duhu da haka ya kamata ka rage irin waɗannan shaidanu akwai su da sauran musulmi sai sun masa izgili sai sun faɗi wasu maganganu su yi masa dariya yau za ka samu wani kafiri idan ya ganka da gemu ya tabbatar na sunna ne to sai ya rika maka izgili me yasa ka bar wannan buya-buya din ka wannan datti amma inda za ka bar gayen wato gemu a matsayin gaye ne a matsayin liga kamar yadda arkeli ya bar nashi inda za ka bar shi a lokacin da babu imani kamar yadda ojuku ya bar nashi to ba zai ce maka buya-buya ba amma in akwai imani akwai riko da sunna akwai riko da addinin musulunci to sai ya ce maka gemun ka bai maka kyau ba to shine ɗabi'ar kafirai in yattakhidunaka illa huzwa to haka idan sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rika masa izgili suna cewa wai a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula wai wannan shine zai ce an aiko shi a matsayin manzo sai su rika majulan su shawarwari in ka da la yudillu na al'adihatina sai dai yace ai saura kiris da ya batar da mu daga barin gumakan mu kiris ya rage saboda zakin bakin shi saboda iya magana shi saura kiris ya raba mu da bautan gumaka laula an sabarna alaiha ba dan mun yi hakuri mun cije mun dage mun yi riko da ita gamgam ba wai ka ji riko da gunkin ma shi ma an yakuri ne an daddage ne a kansa to idan mai bautan gunki yana ganin ya dage ya cije ni to ashe kai da kai riko da sunna kai ma sai ka dage wallahi in baka dage ba sai an raba ka da ita da haka dole ne ka dage ka yi tsayin daka kafirin da ba a masa izgilanci ba akan kafircin shi ya ce wai hakuri ya daddage in ba dan haka ba da musulmi sun rindar da shi da ya bar kafirci kaifa da yau a halin da ake ciki vice versa aka tafi kafirai suna tsantsenin abin da musulmi suke yi don kada ya zama sun karkata zuwa ga cikin musulunci wannan ya sa za ka samu kafiri hatta abin da yake da alamar nuna musulunci tare da musulmi to baya bukatar ta'ammuli da shi yanzu ka kula dukkan kudin inyamuri baya tallan carbi me yasa saboda sima ce da wasu suka dauke shi a matsayin addinin musulunci mun fahimci wannan baya sai da jallabiya baya sai da hulan nan irin tabani ka ji hadisi sai da ita duk kuɗin da yake nema ba zai sai da wannan ba baya tallan niqabi gare yayi da ko da ya sai da niqabi mai yasa baya cin dabino baya tallanta duk kuɗin da ake samu a sana'ar dabino ka dubi kafirai kristoci suna nisantar rago saboda musulmi suna amfani da shi alayya duk da kuma koma jikin annabi isa suka nuna dabbobi tumaki yake yake kiwo raguna da tinkiyoyi suke nuna annabi isa ke kiwo amma sun ce ma rago saboda ku musulmi kuna mu'amala da shi duk yadda yar kirista take bukatar ado ba za ta yi lalle ba saboda za ta yi kamanceceniya da musulma amma a daidai lokacin da ku kuma kuna ta'ammali da mu'amalarsu ko kuke sha'awar suturarsu ko kuke sha'awar abubuwansu bikonku kun canza daga naku na addini kun raba shi da al'adar mata malam bahaushe kun mai da kila al'adar kiristoci wadda ba ku san daga inda kuka samu shi ba wannan wedding gown da yan mata ke sawa a ranar biki ba naku bane ba wannan anko da ake yi matan zumunta suke yin shi menene dalilin matan ku kuma ku kuma a yau su kuma suna yi kuma kuke cire dukiya kuna musu hidima ta wani dalili ga su can suna cewa in ka da lin dilluna an na laula an sabarna alaiha kuma kuna nan kun kasa riko da naku addinin kuna sakwa da shi ta yadda ko ba su raba ku da musuluncin ba to kuma sun raba ku da dukkanin ɗabi'un musuluncin ta yadda wani ma in ya ganku ba zai sha'awar ku ba ballanta na ya sha'awar addinin da kuke ɗauke da shi in yasa zaka samu ga maguzawa a tsakiyar musulmi amma sun rasa samun ɗabi'a ɗaya da za ta ba su sha'awa na musulmi su musulunta harshen su ɗaya al'adar su ɗaya ɗabi'ar su ɗaya yanayin su ɗaya launin fatar su ɗaya lardin su ɗaya ƙasa ɗaya suke nomawa ba sun kasa samu ɗabi'a guda ɗaya wadda za su samu cikin musulmi ta burge su su karbi musulunci sai ka same su shekara talatin shekara arba'in maguzanci suke yi kuma duk kewaye da su musulmi ne ne dalili saboda kun bar naku kun rike nasu sai suke gani kamar nasu ya fi naku ma inda za ku tsaya akan naku wallahi da ya wadatar muku da yawa abubuwan da kiristoci ke yi ba a cikin littafi suka same shi ba shi ne sun doge a kai ne don sun ga kuɗin kuna sha'awar mu fahimci wannan da kyau wannan muka karanta ayoyi na ladubban sallama a musulunci a addinin kiristiyaniti babu ladubban sallama yau kirista idan ya maka sallama baka amsa ba sai a koma coci sai a gaya masa cewa ai dama musulmi ba sa son ku ba sa kula ko sallama kai ba sa amsawa wai kai kafiri ne da sun amsa sai dai a tsakankanin su ba sa amsa maka sallama wai kai kafiri ne shi kuma sai ya dauke ka abokin gaba eh lalle fa ashe ba sa sona saboda ya maka sallama kaki to menene na gaba wannan addinin mu ne na musulunci ya koyar da mu kamata yi kirista in yana da wayo sai ya tambayi sabko ya ce to ranka dade in wannan sallamar su ce ta musulunci to mu a koya mana namu na kiristanci mu ma in sun zo ba za mu musu ba ya yi mafassar shi wannan tambayan fassar shi ya bashi na kirista mai babu shi ku ku yi riko da shi har sai sun har sai sun kai lokacin da za su yi sha'awar sa sai ya zama na kuma ku ne kuke riko da wato riko ta kainan kashi dangane da al'amuran da ya shafi musulunci ga kafirai sun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna magana wai sun yi riko da bautan gumaka ne sun cije ta bin nawajizi da turaman su sun yi riko sun yi haƙuri kuma suna yi su wasiya a kansa qalaqal malau minhum animshi wasbiru ala alihatikum da kansu suke yi su wasiya cewa manyan na gaya na ku yi haƙuri kan bautan goma ku duk abin da aka faɗi mun ji cewa ba sa ruwa ba sa ba sa fitar da tsirrai ba su halitta sama ba mu halitta kasa ba wannan duk shi ake gaya muku za a raba ku da bautan gumaka ku dage mu ma in ka da la yuzilluna an alihatina mu ma da kuke ganin mu dattawa ko na kire ya raba mu da botan goma kanmu launa an sabarna alaiha in ba dan mun yi hakuri akan ta ba wai kaji abin da kafirai suke faɗi Allah ya ce fa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba da sannu za su sani ranan da za su ga azaba kiri da muzu man adallu sabila za su san wane ne batacce wanda ya bar kan tafarki madaidaici tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa inna aw iyyakum la hudan aw fi dalalin mubin babu yadda za a ce da mu da ku duka akan nasara ake a'a akwai dai wanda ke kan shari'a akwai wanda ke kan bata idan ba ku gane kuna kan bata ba kafare a yau to za ku gane ranar tashin alkiyama ranar da za ku ga azaba fa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila ina fata mun gane wannan sai Allah yake أرأيت من اتخذ إلهه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وبنجزي تعالى يتي أرأيت شيء da masaniya ko ko ba ni labari manitta kada ilahahu ku ba ni labarin wanda ya riki wato son zuciyarsa a matsayin abin bautarsa nan ilahahu sai ya zamto shine maqulus sani mukaddam domin yadda takadirin maganan yake ara'aita man ittakhadha hawahu ilahahu domin lafazin ittakhadha ya ta'adda lil maf'ulain yana ta'addi ne akan maf'ulain guda biyu maf'ulul awwal sai ya zamto shine hawa maf'ulul thani sai ya zamto shine aliha ko ila ina fata mun fahimci wannan afara'aita man ittakhadha hawahu ilahahu shin ba ni labarin wanda ya riki son zuciyarsa ya zamto shine abin bautarsa shi ke bashi umarni ne yayi in zuciyar ta ji tana so sai ya yi zuciyar ke ba shi umarnin ya bari idan zuciyar ta ji ba ta so sai ya ce ba zai yi ba ko da abin ya dace da abin da Allah ke so ya dace da abin da manzon Allah ke so in zuciyarsa ba ta so sai ya ce ba zai yi ba abin da kuma zuciyarsa ke so ko da ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah ya saba wa dokoki na addinin musulunci in dai zuciyarsa na so to kuma zai yi wannan mutumin da ya zama na zuciyarsa ke bashi wannan umarni to wannan lokaci ya koma bautar ta yake yake domin abin da ake ce ma bauta daukar umarni da hali ya inganta cikin bukhari ali gina hatim al lokacin da ya karɓi musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara karantar da shi alqur'ani sai aka zo kan ayan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sai ya ya rasulullah mu fa ba mu rike su a matsayin alloli ba domin ba mabautan su annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shi malaman ku na yahudu da sauran masu bautan ku na na krista ba sa ba ku umarni da ya saba wa umarnin Allah ku bi ya ce ana yi sukan ce mana mu yi wani abu ko da Allah baya so kuma sai mu je mu yi ba sa hana ku abin da Allah ke so kuma ku hannu ya ce tabbas sukan ce mana mu bar abu kaza ko da kuma Allah na so mu kuma sai mu bi umarnin su sai mu bari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to wannan fa zalika ibadatuhum wannan shine bautar su din ashe daukar umarni da hali shi ake nufi da bautar duk lokacin da ya zama na zuciyarka ke baka umarnin naka yi zuciyarka ke baka umarni na ka bari ta wannan lokaci ka koma mai bautarta wani lokaci wani yakan yi bautar zuciyar ne tsawon rayuwarsa gaba daya wani kuma yakan yi bautar zuciyar ne a wasu lokuta na daban wasu lokutan kuma ba zai yi ba idan ya yi fushi to kuma yanzu zuciyarsa ita ce Allah har ma yakan yi wa mutane gargadi ni ban cikin yin fushi ba ba na so a tayar min da hankali amma fa idan raina ya ɓaci lokaci baya sauraron aya baya sauraron hadisi ba wani aya da za ta taka masa ba aya da za ta taka ko hadisi ta taka masa birki babu ransa ya baci da haka tun farko yake kashe din kar a bari ransa ya baci daidai wannan lokacin bautar zuciyar yake ko da shi a cikin fushi da cikin farin ciki bautar zuciyar ce tsagwaro a cikin rayuwa baya mu'amala a dukiyarsa sai abin da zuciyarsa ya raya masa duk abin da Allah yake a yi na a zakka na a taimaki yan uwa na yanta wuyoyi fakku raqaba au it'amu fi yawmin zai masghaba yatiman za maqraba au miskinan za matraba wannan duk ba aikin sa bane ba abin da yaga yake bukata shi zai yi hatta zakka yadda yake bukatar fitarwa haka zai fitar ko zai yi calculation sai ya dauki percentage yanzu akwai wani zakka na zamani da ake yi kuma ana kafa hujja da wata aya ta shubha sai mutum yayi lissafin zakka yayi calculating ya ga nawa ne zakkansa idan yayi lissafin zakkan ya kai naira dubu ɗari ko ya kai miliyan ɗaya sai ce to idan ya fidda miliyan ɗaya a cikin jarinsa jarin za ta tawaya inda zai sayi fuloti kafin baɗi fulotin zai zama miliyan biyu ai riba zai samu da haka madadin ya bada miliyan guda na zakka ai Allah ya ce man ja abil hasadati falahu ashru amsalha da haka bari ya bada 10% sai ya bada dubu ɗari madadin miliyan dubu ɗari falahu ashru amsalha Allah zai rubanya masa ya zama miliyan da haka shikenan yayi kwabarin wannan bangaren sama dubu ɗari sai ya daidaita ta dan bai daidaita ba kuma yanzu yana fatawa gurin malami ya ce to akramaka Allah zakkan da mutum ya fitar zai iya ba wa matarsa wato ja ya fado ja ya dauke kenan shikenan an nema arraf da yawa mutane ba su cika yi ma Allah abin da Allah ke so ba ko a dukiya ko a iyalansu ko a mu'amalarsu na yau da kullum ko a harkokinsu na kasuwancinsu ko a guraren ayyukansu abin da zuciyarsu ta raya musu mafi yawa da shi suke tafiya duk mutumin da ya tafi a haka to matsayinsa wanda ke bautan gunki gunkinsa shine zuciyarsa Allah ya ce a fara'aita a ra'aita ba ni labari man ittakhadahu ilahahu ilahahu hawa ba ni labarin mutumin da ya riki son zuciyarsa ta zamto ita ce abin bautarsa menene matsayinsa kaga wannan matsayinsa shine batacci kenan mun fahimci wannan Allah ya faɗi shi a cikin suratul haqq wato suratul jasiya yace a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أشيكا لفظ فمن يهديه من بعد الله وزي شريد دا ودي ركي زوتي يسعبون بوتا إن با الله با بابو تو أشي أنا شرير واني دا جميل دا بطا أشي أشكين بطا ركي شيخ الله أضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة wanda ya riki zuciyarsa a matsayin abin bauta wato hadarin da yake fadawa ya fi hadarin wanda ya riki sassaƙe ko wani rana ko wata ko wani abu yana bautar kan kai munzulin da ubangiji ta'ala kan dode basirar ya zama da duk hanyoyin da za a ja masa shi ba zai gansu ba sai ga kamar wani walawala kawai ake so a masa za a masa wayo yanzu ana so a rena masa hankali ne ana so a rena masa tunani saboda wanda ke bautan gunki idan ya bar bautan gunkin gunkin ya yi mata waye amma wanda ke bautan zuciyarsa idan ya bar bautan zuciyar ya koma bauta Allah to sai ya yi mata waye ita kuma zuciya kafewa ne da ita bata cika yadda ai mata tawayi ba da haka sai ta kawo maka shubuha ta ta kawo maka wasu wasu ya yi yanzu wannan malam wani ne zai zai gaya maka abu kaza abu kaza zaka yi ya ma rena maka hankali kai da kake da masters accountancy shi zai baka lissafi da kididdiga kai kake kai fa quantity surveyor ne da haka kai ya kamata ka san nawa ne za a yi kaza nawa ne za a yi kaza nawa ne za a yi kaza wani sai rika baka ilimin ka kamar ya fi ilimin da Allah ya yi saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokaci zuciya ta zama abin bautan mutum Allah ya tsare mu Allah ya ce afa anta takuna alaihi wakila shin kai ka isa ka zamto wakila wato mai shiryaswa ga wannan mutumi ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wa sallam bai isa ya shiryar da wadda yake so ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka iya shiryar da wadda ka so kana ji kana gani sai dai ka yi wa'azi ka isar da sako amma lasta alaihim bi musaitir Allah bai ɗora maka aikin dogaranci akan mutane ka tsaya da sanda da bulala da ƙarfin makami da ƙarfin iko ka ce dole mutane sai sun bi abin da kai kake bukata wannan ba zai yiwu ba da ka kai dai ka zama nagari to amma mutane su zama nagari ta sanadiyar ka wannan kuma falala ce daga Allah subhanahu wataala in Allah ya ga dama ta sanadiyar ka sai Allah ya shiryar da su in Allah ya ga dama sai Allah ya bar su ba su shiryun ba kai kuma ka yi wa'azi duk ka kuma lada kake samu ba hasara kai ba ko su karba ko kar su karba kai fatar ka Allah ya karbi aikin da kai kake yi ya baka lada da dai Allah bai ce kuma ya gaji da baka lada ba inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya kosawa wurin ku lada akan aikin ku da alkhairi har sai lokacin da ku ko kosa ko wace kun bari da haka kai mai wa'azi ci gaba da ka kawai amma ba za ka iya shirya da wanda Allah ya batar ba afa anta takuna alaihi wakila ka isa ka zamto mai shiryarwa wakil anan ana nufin hadiyan ina fata mun fahimci wannan hadiyan mai shiryarwa baka isa baka shiryar da wanda ubangiji ta'ala ya riga ya batar da shi am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun shi ko kana zaton wai mafi yawa mutane suna ji kuma suna hankaltan abin da kai kake faɗi ne wannan khidaba ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayinsa na jagoran masu da'awar duniya gaba daya shin kana zaton duk abin da kake faɗi wai mafi yawan mutane suna ji kuma suna fahimta shi ne a san uwan aqlu ɗin kenan ji da kuma fahimta kana tsammanin suna ji kana tsammanin kuma suna fahimta Allah yake inhum illa kal an'am waɗannan kafirai da kake gani kana musu wa'azi sun kisu sun kisu musulunta su ba komai bane ba face kamar dabbobi haka suke balhum adallu sabila ba ma maganar dabbobi ba su din sun ma fi dabba bata masu dabba bata imamu zamakshari cikin alkashaf nashi yake cewa domin dabba takan san wanda ke taimaka mata takan san wanda ke yi mata abin da yake daidai yake kyautata mata takan kuma yi masa da'a idan ya bata umarni sannan kuma takan sauƙaƙa masa zafinta domin duk haushin kare da faɗarsa da cizonsa baya cizon mai shi saboda ya san yana bashi ya san yana kyautata masa abincin ranarsa da rana da na yamma da na dare duka a hannunsa yake sannan kuma yana kulawa da wasu matsalolin shi da haka idan mai shi ya zo sai ya zo yana goga jikin shi yana kada bindi babu tashin hankali salam salam salam salam amma wani ya zo bakon ido wanda ya tabbatar bai taba bashi komai ba to nan ne zaka ga jijiyar wuyarsa da bala'insa sai an taka masa girki kuma duk yadda ya yi yana buƙatar ya yi ta'addanci in shi yake masa kai bari sai kuma ya bari ashe ya san mai kyautata masa kuma yana masa da'a to su kafirai Allah shi ya halicce su Allah shi ke ba su arziki Allah subhanahu wata'ala shi ke ba su lafiya shi ke ba su yaya shi ya musu nisan kwana shi ya tsawaita musu rayuwa shi ya ba su kayan alata na duniya da komai sun yadda babu wanda ya musu wannan in ba Allah ba to amma kuma da shi suke adawa ke eh, ba za a bauta masa ba ya turo annabawa sun kashe annabawa mutumin da ya wannan da shi da dabban can wanne ya fi dabba ya fi shi yasa Allah ke balhum adallu sabila sun fi dabba bata haka imamu zamakshari ce wasu daga cikin malamai suka ce dalilin da yasa Allah ya nuna cewa dabba ya fi su saboda dabba ubangiji ta Allah bai masa hankali ba ba da hankali tare da shi su kuma suna da hankali suna da hankali kamata yayi idan an maka ni'ima to kai amfani da shi dukkanin halittar jikin dabba abinda Allah ya yi mata ni'ima zaka samu tana amfani da shi tana amfani da bindinta dan kade makanta cuta kade makanta kuda kaɗe ta sauro da makamantansu takan yi amfani da fuskanta don ta nuna halin da take ciki yunwa take ji ko rashin lafiya take ji ko kuma tana cikin walwala da annashawa duka takan nuna kai Allah ya yi maka hankali sai baka yi amfani da wannan ni'imar ba dabbar da ta yi amfani da ni'imar da Allah ya bata ta ka shi yasa Allah ya ce balhum adallu sabila sannan bugu da ƙari kai kana da hisabi a ka dabbobi ba su da hisabi a su. kai da jan aiki a gaba yaya za a ja maka aya a ja hadisi kuma ka yi watsi da shi idan ka yi watsi da shi ka ci dabba bata shi yasa Allah sai ya abbara anan am tahtabu annahu aktharuhum yasma'una aw yaqilu ya kawo as-sam'u da kuma al-aqlu as-sam'u da al-aqlu ji da kuma fahimta ji da hankali ji ana ji ne da me da kunne hankalta kuma fa da me yake hankalta da zuciya don wani naji ya ce da kwakwalwa da zuciya shekul islam bin taimiyya yake wannan na daga cikin dalilai da ke tabbatar da cewa hankalin dan adam a cikin zuciyarsa take ba kwakwalwarsa ba duk da bincike na falsafa har yau ya takaita ne akan kwakwalwa ne to wannan kinsu ne zalika mablaghuhum min al-ilmi iyanan suka tsaya wa ma utitu min al-ilmi illa qalila amma abinda Allah ya gaya mana cewa hankali a zuciya yake nan Allah ya faɗi as-sam'u da al-aqlu bai faɗi muhallin su ba as-sam'u da me ake ji muka ce da kunne menene hujjar fadin Allah ta'ala afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha ashe as-sam'u bil udhni kenan sannan sai ce qulubun yaqiluna biha ashe al-aql kuma bil qalb kenan daka hankali da zuciya ake jin shi da zuciya ake hankalta idan za ka yi amfani da zuciyarka ka yi amfani da jinka da ubangiji ka ala ya maka to duk abin da Allah ya saukar na ayoyi ya turo manzanni da shi ya kamata ka yi aiki da shi wanda ko ya kasa yin amfani da jinsa da hankalinsa to tabbas wannan ya fi dabba bata bal hum adallu sabila Allah ya tsare sai Allah ya ce alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla wa law sha'a la الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل alam tara ubangiji ta ala yace ba ka da masaniya ila rabbika kaifa maddabil ba ka da masaniya dangane da ubangijinka dubi yadda ya shimfida inuwa walau sha'a da Allah ya so la ja'alahu sakinan da ya sanya inuwar ta zamto ta dindindin sakinan bi ma'ana da'iman da ya sanya shi ya zamto na dindindin babu ranar gushewa thumma ja'alna shamsa alaihi dalila sannan kuma muka sanya rana akan wannan inuwar ya zamto hujjar da ke tabbatar da samuwar inuwar shi kansa bi diddiha ta tabayyana al-ashiya qulin abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn mas'ud da tabi'ai irin su mujahid su abu wato su sa'id ibn jubair su qatada su bahak su abul aliya manya manyan malaman da suka yi karatu na tafsirin alqur'ani a makarantar abdullahi ibn abbas sun tafi da cewa abinda ake nufi da a anan shine ma baina tulu'il fajri ila tulu'ish shamsi tsakanin hudowar alfijir zuwa hudowar rana lokacin da alfijir ya hudo gari yakan yi sha a samu waktun istirar wato gari ya yi sha haka sai ka gari ya yi haske ido na ganin idanu za ka hangi wane wane zai hange ka to amma kuma a wannan lokaci babu rana sannan babu duhu a duhu ba rana bayan asuba kenan zuwa lokacin da rana za ta fito sai ka gari ya yi haske ga haske amma babu rana lokacin shi ake ce masa azzul wato shi shine alam tara ila kai kaifa da zilla shin ba ka da masaniya yadda ubangijinka ya shimfiɗa wannan inuwar a daidai wannan lokaci walau sha ala Alahu sakina da Allah ya so sai ya bar wannan inuwar ya zama na dindindin ba ranan ba duhu haka za a tafi malamai suka ce wannan ayar ciko ne na faɗin Allah ta'ala قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون سألت ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم tashkurun yana daga cikin ayoyin ubangiji sanya dare da rana inda Allah ya so sai ya sanya dare kadai daga nan fatashin alkiyama in yayi haka ko ya ita kawo rana babu in Allah ya so sai ya rana kadai daga nan zuwa tashin alkiyama in yayi haka waye ita ya kawo daren babu wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara rahamar ubangiji ne kawai ta sa yayi mana dare da yini yini mu nemi abinci dare mu kwanta mu huta kunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wannan shine hikimar nan sai Allah ya ce to a tsakanin dare da yini akwai wani lokaci na musamman shine waqtu muddatu zilli din kenan muddatu zill wannan lokaci na wannan inuwa duhun dare ya tafi da hudawan alfijir sannan yini kuma bai fara ba na rana sai ranar ta hudo da haka a wannan tsakanin shi ma shine zilla din sai Allah ya ce to alam tara ila rabbika kaifa madda zilla ya kaga yadda ubangiji ya shimfiɗa wannan yanayi na inuwa shi ma yanayi ne wanda yake mai natsuwa yanayi ne wanda yake da kwanciyar hankali kwakwalwa a lokacin tana caji ba ta da matsala tare da ita ta yi bacci ta huta ta tashi tana nan sabuwar ta fil shirye take ta ɗauki dukkanin wani darasi na musulunci a wannan lokaci sai lawalau sha alaji alahu sakira da ya kusa ya bar wannan yanayin shi za a yi ta zama a cikinsa cikin shi kadai za a yi ta zama sun maja Allah shamsa alaihi dalila dan Allah ya nuna maka shi ya samar da wannan inuwar sai ya sanya rana ta zamto ita ce hujjar samuwar inuwar domin idan rana ta fito sai inuwar sai ya gushe wanda ya nuna maka ake da akwai inuwar rana ba ta fito ba watakila mutane su ce to ai wannan yanayi ne ne ne dan Allah ya fito da ranar sai inuwar sai ta gushi Allah ya ce summa qabadnahu ilaina sai mu danke wannan inuwar wannan lokaci na sanya sanya sai mu janye shi ilaina zuwa gare mu qabdan yasiran janyewa riko wanda yake sassaukar riko ba tare da an sha wahala ba ba tare da an gaji ba ba tare da an yi zufa ba sai ka neme shi karasa sai ka neme shi karasa yanzu wannan masallacin idan da a cikin duhu ne muna buƙatar mu kawo haske mu kawar da duhu sai mun yi wa sai mun yi da gaske a samu a ci balbal a zuba masa kaza a hura masa wuta a kunna a can a dora a can a samu kendir a kunna nan a dora in aikin wuta ne a shafa fama da wayarin a yi wayarin a zo a sanya ainihin gloves din a sanya fitin a yi waye waye waye sannan shi ma kuma sai an koma hukumar ba da wutar lantarkin an tabbatar da an samu steady da wutar in ba haka ba bayan wani lokaci sai a iya dauke shi sannan sai an sake matsowa an tabbatar da transformer babu matsala duka dai dan masallacin nan ya samu haske in ba haka ba duhun za a yi sai dan adam ya sha wahala ya yi zufa kwakwalwa ta yi caji kafin yake iya kauda da yanayi zuwa wani yanayi to amma shi Allah qabadnahu ilaina qabadan yasira haka kawai zamu damke shi lokaci guda zuwa gare mu damkewa wanda yake sassauka ba tare da an sha wahala subhanahu wata'ala ta'ala wannan Allah kenan wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan Allah shine wannan da ya sanya muku dare libasan ta zamto kamar tufa wadda tana suturta al'aurar tana kore ku daga abubuwa da yawa na abin kunya wani inda zaka ga abin da yake da daddare a yayi a ce da rana za a yi da an yi abin kunya Allah ya ce muka sanya daren libasan lakum ta zamto sutura rufin asiri a gare ku wannan batan bacci shi kuma muka sanya ku muka sanya shi a gare ku hutu ne subat yana nufin raha kamar yadda mafi yawan malaman tafsiri suka fassara shi duk da su imamu zaman shari sun fassara shi da almautu aka tambaye shi menene hikimar ka na fassara shi da almautu yace li annahu yuqabilu an-nushur saboda Allah ya ce wa ja'ala an-nahara nushura sai muka sanya yini kuma ya zamto nushura an-nushur kuma yana nufin al-ba'th yawm qiyama ko al-ba'th min ba'd al-maut tashi bayan mutuwa to ko in tashi bayan mutuwa ne an-nushur yazo fi muqabalati subat a ce subat din kuma yana nufin al-maut din kenan wannan haka imamu zamashari ya fassara to amma dai gari malamai sun ce as-subat yana nufin ar-raha ne min ta'abi amalin nahari hutu daga gajiya da dan adam yayi na aikin sa na yi wani ya fasa dutse wani ya yi faskare wani ya haƙi rijiya wani ya tafi gurin aiki ya yi sainin din fayil din da shi kansa bai san adadin su ba ya yi tiritin din matsaloli da yawa wani alkali ne ya je ya yi hukunce hukunce a kotu wani ya tafi ya je ya yi wasu aikace aikace wani shago yake da shi hada hada tsakanin shi da kwastomomi ya mika musu su mika masa ya gaji yadda shi wani ya wuni a tsaye yana aiki wani ya wuni a zaune yana aiki wani ya wuni tsakanin tsayuwar da zama yana aiki idan dare yayi yana buƙatar hutawa Allah yake kuma wannan ma sai muka sanya to bacci a daidai wannan lokaci so batan ya zamto lokacin hutun da kayi bacci sai ka ji gajiyar ta akwai lokacin da zaka ji gajiya a jikinka kamar ba zaka iya daga kafar ka taka ba amma in kai bacci minti 30 sai ka ji kuma ka samu wani karfi a jikinka domin baccin raha ce lakum hutu ce a gare ku ina fata mun fahimci wannan wa ja'ala nahara nushura ubangiji ta'ala sai ya sanya annahar yini kuma ya zamto nushur bi ma'ana lokacin intishar wato waqtul intishar li talab al ma'ash lokacin da dan adam ke watsuwa su fito wani yayi gabar wani yayi yamma wani yayi kudu wani yayi arewa wani ma sama zai tashi abinda za a ci to wannan fitar da ake yi da safe yayi kamanceceniya da fitan da mutane za su yi ranar tashin alƙiyama a cikin gabar za a fita ne wato ka annahum jaradun muntashir tunda kaman jaradun ne muntashir to fitar da ake da safe inda zaka zo ka zauna a bakin titi zaka ga kamar haka ne to wani ya kwaso ƴaƴan shi da gudu yayi gabar zai kai su makaranta wani kuma a gabar din yake shi kuma ya kwaso nashi yayi yamma in makarantun gabar din musu ba na yamma zai kai shi kuma na yamma na yamma musu masa ba gabar zai kai su wani daga kudu zai dauki nashi yayi arewa wani daga arewa zai dauka yayi kudu haka zaka ga ana ta kaiwa da komowa wani ya fita ofis zai tafi wani ya fita shago zai tafi wani ya fita kotu zai tafi wani ya fita kaza zai wani wani ma bai san me zai yi ba ya fito ne inda zaka same shi a baki ya assalamu alaikum akramaka Allah ina zaka dosa yace a kai ne ina zaka sai guri kaza to bismillah shi duk inda zaka je nan zai saboda shi gaba ɗaya ya fito ne kawai shi bai ma san inda zai wannan abu yayi kamanceceniya da tashin alkiyama sai Allah ya ce waja'alan nahara nushura ya sanya yini lokaci ne na watsuwar al'umma da za su fito sun taso daga baccinsu yadda ka san tashin mamata daga kaburburansu a fito a shiga duniya kuma dare na yi kuma sai ka samu mutane suna dawowa kafin ka ankara kuma sai ka ji an yi bacci tsit wannan masu batan kenan ina fata mun fahimci wannan haka jullun malaman tafsiri suka fassara annusho da shi wato al-intishar li talab bad domin a wani wuri ubangiji ta'ala yace waja'alna an-nahara ma'asha mun sanya yini ya zamto ma'asha lokacin neman abin da za a iya ci a cikin wancan ayar da muka karanta wa min rahmatihi ja'ala lakum al layla wan nahara sai litaskunu fihi damiri anan ay fil layli litaskunu fil layli dan ku huta a cikin dare wa litabtagu min fadlihi bin nahari ku nema daga falalar Allah da rana ashe kaga rana lokacin fita a nema ne da duk mutumin da ya waye gari ya zama shi da rana bai da abin da zai ba inda zai fita ya je ya nema taba wa tsarin yadda ubangiji ta'ala ya halitta kamata ya zama kana da abun yi kana da lokacin da zaka iya fita ko da tsabar buri irin na dan adam wani dare da ranar ma gaba ɗaya lokacin neman abinci ne dare da rana lokacin neman abinci ne kamfanoni akwai kamfanonin da ba su huta wani ma sai da daddare ma za su tashi su daren nema lokacin neman abincinsu Allah ya yi haka ne saboda ɗan adam ya gane cewa shi fa Allah shi ke yi dan ya nuna ƙudurarsa ya nuna cikin ikonsa ya nuna cewa to in har ka yadda shi ya samar maka da waɗannan yanayi guda biyu dan ka amfana da su ya cancanta ka bauta masa wa ja'ala an-nahara nushura sai ce me وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ladan sauraron waɗannan ayoyi da malam ya karanta amma dai ba za mu samu daman fassara su ba saboda yanayin lokaci in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan su abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan sa Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka yi kuskure muna fata Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi